Ƙungiyar gamayyan jam'iyoyin adawa na ƙasar jamhuriyar Kamaru sun yi zanga-zangar lumana a kan titunan fadan ƙasar Yawunde domin nuna baƙin cikinsu na rashin iriya gudanar da mulki da gwamnatin shugaba biyu take yi a fadin ƙasar baki ɗaya don ya kwashe shekaru talatin da hudu yana gudanar da mulkinsa bai taɓuka wani abun ku zo mu gani ba musamman ma a wannan lokaci da ake ciki wanda ake fama da rashin wadatattun wutar lantarki ruwan sha mai tsafta sha'anin tsaro ilimi da lafiya duka ya taɓarɓare a faɗin faɗin ƙasar baki ɗaya kuma gwamnatin ƙasar tana yi wa waɗannan ɓangarorin riƙon sakainar kashi amma jami'an tsaro da magajin garin ƙaramar hukumar da ta uku sun dakatar da su kuma sun tarwatsa 'yan adawan a yayin da suke ratsawa ta wannan ƙaramar hukumar wanda ƙungiyar 'yan adawan suka naɗa shi ya zama kakakin su Mr. Soshen Medai Pilote da yake yi wa manema labarai jawabi ya nuna rashin jin daɗinsa ga wannan gwamnatin ta ƙasar jamhuriyar Kamaru. kun san cewa shekaru uku kenan muka mika takardunmu, amma gwamnatin kasar ta ki ta yadda mu dinga fayyace gaskiyar irin mulkin da suke gudanarwa a fadin kasar baki ɗaya. Ba za mu yadda da irin wannan mulkin ba, wannan mulki ne na malaku. Mun gaji kuma ba za mu yarda da irin kiraye-kirayen da 'ya'yan jam'iyyar ADPC masu mulkin ƙasar suke yi ba domin cewa shugaba biya ya sake zarcewa a shekara na 2018 musan cewa suna harara ne domin a yi zaɓe a wannan shekaran ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa domin shekaran 2016 ba lokacin da ƙasar jamhuriyar kamaru ta shirya yin zaɓe ba ne kuma a tsarin kundin kasar mu sai shekara 2018 ne muka san cewa za a gudanar da zaɓe amma masu mulkin kasar yanzu suna so su lalata demokaradiyya a faɗin kasar baki ɗaya wannan ne ma yasa na kira Alhaji Sani Canga a matsayin sa na ɗan adawa a jam'iyya mai alamar masara ya ce ja da baya ga rago ba tsoro bane ga abin da ya ce in da biya shekara talatin da ɗaya ba yanzu me zai yi in ban da ya tattara na shi da kwambacinsa kawai samu ya bari aka ce mai an yi kamaru ne kawai saboda shi a ko wasu wanda za su yi jagoran ƙasar nan a samu sabuwar manufa a samu sabon solo da har za a yi ba su buri amma mutum shekara tamanin da uku mai zai kuma shekaru ya ci masa wasu shi magana ta ba mutum shekaru ba ne. ya kare mai ya bar yara kawai wanda Allah ya ba su ɗauka a ci gaba. Kamarun da suke cikin duk ƙasa ɗaya da ake tunanin za ta kura shanin tattalin arziki da rawo ƙasa wanda an saka ta cikin kasashen da suke cikin talauci da abun nan iya aka yaka cin wannan ruwan aibar ma abin bakin. Na tuntuɓi Falalo mijin yawa a matsayinsa na mataimakin shugaban karamar hukumar yawun da ta biyu kuma kusa ne a kwakwalwan jam'iyyar ADPC mai mulkin ƙasar jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce. Sun yi maganar ruwa, sun yi mm-hmm. maganar wuta, sun yi maganar ziri. yau wanne abu ke existe mm-hmm. ba yau ba ne. Eske gwamnati ba ta kokari eske kamaru ne kawai take cikin wannan matsaloli ni na ina tafiya kasan wajen gani akwai inda ake da wannan matsala me amfani me ainihin important important a gaya ya za yi a gyara wannan abu ba ruwa eske yan yan hamayya ne kawai ba su da ruwa da yan rdp ne da kowa ba su da ruwa to duk kowa gwamnati na kula da wannan ina taimakawa ina kokari duk kokarin da zai yi hmm. don ruwa ya dawo. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.